abu na farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu iko da dama a haɗuwa a wannan wuri mai albarka domin tattaunawa ta ilimi kan addini to muna yi wa Allah godiya kan wannan dama da ya ba mu abu na biyu kuma ina godiya ga shi malam ta yadda ya alkawarin cewa zai ziyarce ni kamar yadda muka zo kuma ya je akan Allah ya saka masa alkhairi akan haka domin yana daga cikin godiya ga Allah godiya ga alkhairin bayi na Allah shi yasa kamar yadda hadisi ya tabbata cikin littafin al-musnad isnari sahihi da asmani abi daud da tirmidhi da ibn majah da al-adab mufrad imam bukhari hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda manzala ce la yashkuru Allah man la kurun nas dukkan wanda bai gode wa mutane kan ayyuka suna alkhairi to zai wahala kuma ka same shi na godiya ga Allah cikakkiyar godiya to abu na biyu lokacin da muka zo na bujiro wasu masaloli wanda za mu tattauna da shi mara a kansu to kuma sai ba ni littafin al na farko da na biyu da kuma littafin ihya wal aqidatu sahiha akan cewa in je in duba su domin duba su zai taimaka wajen fahimtar matashiyar maganin da za a tattauna a kanta bayan mun rabu misalin kamar karfe takwas da rabi na dare sai malamin waya kan cewa abubuwan da nake gani cikin wani littafin akwai matsala a kansu to sai in ware su in yi sosai mu tattauna a kansu eh, in shi da daidai to ci gaba ne gare shi eh, in kuma shine da kuskure to ci gaba ne gare shi ma dai ko ya karar ko a kara da shi to na yi farin ciki da wannan magana kuma sannan na karbe ta na na kama shi sanar da ita mukaddima din ta farko da ta biyu da kuma littafin shi yau laƙi islami ta sahiha abu na uku da nake so in yi magana a kai wanda yake dab da na ƙarshe shi ne kan tattaunawa ta ilimi wannan shine abin da yake wajibi kan al'umma domin muka duba rayuwa ta magabata za mu ga akan haka ta gudana kuma sai mu ga an samu alkhairi masu tarin yawa a ciki wanda sabaninka da mutum kan wata mas'ala cikin mas'aloli na addini to wannan zai zama dalili na gaba ko na faɗa ko na rigima sai dai zama na dalili na a tattauna domin a tantance abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba shi yasa ɗaya daga cikin magabata yunus bin abdul'ala bin maisara as-sudafi abu musa Misiri misri wanda yana daga cikin rijal na imam muslim da imam nasa'i da ibn majah yake cewa kamar yadda ibn asakir ya kawo cikin tarihu madinat dimashq da kuma shamsuddin zahabi rahimahullah shi ma ya nakalto maganar cikin siyaru a alamin nubala juz'i na goma shafi na ainihin goma sha shida bugu na yunus bin abdul'ala bin maisara abu musa al-misri wato malami na imam muslim da imamun nasa'i da ibn majah wanda zahabi shi ma ya nakalci magana cikin siyaru a alamin nubala juz'i na goma bugu na masu risala shafi na goma sha shida baci ibn asaki shi ma ya kawo ta cikin tarihu madinat dimashq juz'i da goma sha hudu yunus bin abdul rahimahullah yake cewa ma